والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا ga watan الثاني hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 sha ɗaya ga watan goma miladiya biyar. muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna kasar wata ta najeriya allah ta'ala ya tsare mu da lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci cikin sauki muna ci gaba da karatunmu cikin littafin risala na abu zaid allah ta'ala ya ji kansa muna cikin babi da za mu shiga na sifar yadda ake sallah shi ne majalisinmu na talatin da shida insha Allah babu sifatil amali fi salawatil mafruza wannan babi zai mana bayani za a baka yadda ake sallar sallolin nan biyar da Allah ya wajabta mana komi koyo ake yi addini ɗan kwaikwayo ne ma'anan ɗan kwaikwayo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai suka yi ɗauko mana sifa daga nan al'umma bayan al'umma har ta zo gare mu to wanda duk yake son muwafaka a aikinsa to sai ya kwaikwayi ta Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ka ba mu iko wa ma yattasilu biha minan nawafil was cikin wannan babi bayan mun bayanin sallolin nan guda biyar yadda ake yin su da abubuwan da suke da la'akari ko suka shafi ko alaƙa da su to kuma a cikin wannan babi dai za mu yi magana kan abin da yake da alaƙa da sallolin na filifili da sunan na sunoni kai tsaye malam ya soma da cewa wal ihramu fi salati an taqula Allahu akbar ihrami a cikin sallah shine kace Allahu akbar na'am akwai abin da yake wajibi shi ke gabatan komai niyya innamal a'malu binniyat inganci amsuwa samun sakamakon da ake fata a duk wani aikin ibada yana da kyakkyawan dangantaka da niyya na'am idan ka baka kabbaran kabbaran harma ba tare da niyya ba niyya kuma kamar yadda malamai suke cewa muhalluha alqalbi daga zuci ne take niyya baka cewa nawaitu salatal isha'a ramadan kamar yadda yake a wasu ƙananan littattafai niyya ma'anarsa ƙudiri ƙudiri ma'anarsa abin da ka nufa da izan anniyatu hiyar kasdu fil ƙalbi. duk sanda muke gidajenmu ko daga umfunanmu ko kasuwanninmu ko wajen da muka fito za mu zo to wannan ƙudurin da ka yi a zuciya za ka zo nan niyya kenan an gane ma'anar niyya ko da za ka fito gida ka ce nawaitu an azhaba ila masjid ali bin abi talib da astami'a <laughs> Darsa درس الفقه في رسالة أبي زيد لا أما دك قدد تنينك ai ba mu ganka a babban gwani ba a babban dodo muka ba ganka saboda duk daga gida daga nan inda kai niyya ke shi ne ma'anar niyya da ma'ana in ka zo za ka yi sallah ka ƙudurta a zuciyarka sallar nan da zan yi ta isha'i ce adadin raka'anta kuma dama sananni ne saboda haka lokacin da kake kudurta niyyar a zuciyarka a daidai wannan lokaci za ka yi kabbaran harma ya sa malamai suke cewa wa shartuha muqaranatuha bin niyyati sharadin kabbaran harma ka gwama masu ka haɗa su da mene niyya don an ce lokacin da kake Allahu akbar lokacin kake niyya inda lafazi ake faɗi ya za ka faɗi abubuwa biyu a lokaci ɗaya mabambanta zalika ma la yakun min al-mustahil ba zai yiwu ba har abada saboda haka zuciyarka tana zan isha'i bakinka yana kabba an gane ko in an ce wa shartuha na bit takbir kenan da ka faɗi niyya daban kai kabbara daban kabbara ba ta yi ba kuma kabbaran harma miftahu salati kenan wa miftahuha at-takbir da shi ka shiga sallah da ka yi kabarin nan duk wani aiki na wanda ba sallah ba ba cikin sallah ake ba ya zama haramun ya zama haramun har sai ka kai ga taslim sanda kuma ka ce assalamu alaikum in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka tashi in ka ga dama ka zauna ka yi azkar in ka ga dama ma ka yi hutu sallaka ta ma na fatan za mu kula daga hannu fa daga hannu ba shi ne kabbaran harma ba kabbaran harma Allahu akbar daga hannu Mustahajji ne da za ka yi niyyar sallar ka hada da kabbara ba ka ɗaga hannu ba ba abinda ya shafi sallarka sai dai a ce ka rage ladanka na fatan an fahimta لا يجزئ غير هذه kalima. duk wata kalma wadda take nuna girman Allah ta'ala idan ka ambace ta a kabbaran harma ba ka yi ba sai Allahu akbar saboda shi ne annabin musallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya karantar da mu muyi da za ka ce Allahu ala ko ka ce Allahu azam ko ka ce Allahu ajal ko ka ce Allahu a'azz duk ba ka yi ba in kai sallah da ɗayan kalmomin nan ba ka da sallah domin kabbaran har ma rukuni ne a sallah ba da ita ba ita saboda ƙarfinta ko sujada ba a mata a da za ka kama sallah a raka an ƙarfe kana ta tahiya sai ka tuna ba ka yi takabiratul ihrami ba to ka zuba ruwa a kwando ba a da za ka kai gida an gane ai sai ka dawo ka ɗauko bokiti don shi ne zai rike maka ruwan da za ka kai gida alasa an gane wata mafaɗin ya gai ka harwa mai ke bai ka a duniyar zalim jama'a ku kalle ni yawwa tsawon yaro nan gangadi yake so ya yi tashi aboki yawwa lokacin da kake cewa Allahu akbar sai ka daga hannunka tafin hannunka ya dubi gabas haka da me kafaɗinka to akwai gyara wani fa sai yayi haka ta sha kan shi kaman kullun jaki ko wani kuma sai ta haka sai ta kai kai har zuwa manki ka. ba a shallaka kai da daga hannu wajen man karma ba daidai ne ba audu da zalika ko kaɗan yi ƙasa ma da haka kaɗan an gane wani kuma sai ya haka kamar mai hawan banjo <laughs> ko wanda zai tsufa a cikin ruwa irin mai kurnan nan ko to a kula buɗe su ake su dubi gabas sun matakaru ka gama mene kaddaran har ma sai ka shiga kira'a sai ka shiga kira'a كنت في الصبح قراءة جهرة idan sallar. sallar asubahi ce to za ka yi karatunka a bayyane karanta shura a bayyana ta wajen bayyanawa sunna ce sunna ce shi yasa wanda ya bar bayyanawa ake cewa ya yi sai ana ɗaukansa ya rage sai ya yi ƙabbular salami kafin ya sallama an fahimta? bi ummin ƙur'ani sai ya karanta ko ya soma karatu da fatiha Allahu akbaru الحمد لله رب العالمين أبين ده يجي يا منكينا لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم هذا كثوما ده بسم الله أنا fi umar qur'ani lokacin da zaka karanta fatiha wala fi surati allati ba'daha haka lokacin da zaka karanta sura bayan fatiha kakai basmala mu dawo kaɗan mu ɗan yi bayani cewa لا تستفتح بسم الله Mas'ala ce مسألة فقهية wanda magabata suna da mahanga daban-daban akan haka akwai waɗanda suke cewa za ka karanta fatiha afuwan basmala wasu suna cewa ba za ka yi ba akwai ruwayoyi masu ƙara ma junansu bayani malamai wajen wasu wasunsu sun koma da ita kanta fatiha akwai masu ganin basmala basmala ɗaya daga cikin ayoyin alƙur'ani ne a suratul fatiha an gani a suratul fatiha ɗaya daga cikin ayoyinta ne abun su wajibi sai ka karanta akwai masu ganin a ba ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha ba ne bal aya ce mai zaman kanta cikin suratin namli innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslim na fatan an fahimta akwai kuma ruwayoyi wanda wasu na cewa ana yi wasu na cewa akwai sahabin da yake ko tabi'in da yake cewa sallaitu wa a'a abubakar wa umar kana yastaftihani bi ummil Na nayi sallah bayan abubakar da umar sun zo karatu a bayyana sukan soma da fatiha ce ala ah-, halin fal'amru wasi'un in ka ji mutum ya bude da basmala kada ka ce mashi dan mene yana da madogara in ka ji mutum bai soma da basmala ba kada ka ce mashi dan mene shi ma yana da madogara Allah ka datar da mu ka sa mu yi muwafaka da sunna sai abu na biyu du'a'ul istiftah Abu Zaid yana cewa zaka soma da Fatiha akwai abin da ake ce ma du'a'ul istiftah Annabi yakan yi shi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata kuma yakan yi da lafuzza mabambanta da haka in ka ji liman yayi shiru ya ɗauki lokaci kafin ya soma jama'a tsakace subhanallahi yayi yana du'a'ul listiftahi ne ina fatan an fahimta so shi ma al'amari ne wasi'i ba a ce in baka yi ba sallaka ta baci sai dai ana fatan in ka sunantu da wannan sunna domin a sufar sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ana fatan ka dace da sakamako. فإذا قلت ولا الضالين إذا أنت كرمت فاتحة تزوج أركيك ولا الضالين faƙul amin sai ka ce amin kalman amin ma'anarta kana roƙon Allah ne kana cewa ya Allah istajib du'a'ana domin fatiha cike take da addu'a da yabo da sana'i ai kai da kanka ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka nasta'in taimako muke nema daga daga Allah sannan ka ce ihdinas siratal almustaqim sai roki Allah ya shiryar da kai ne hanya kakka sak kuma sahihiya wanda babu wani gurɓataccen al'amari a kanta ta manzo kenan sallallahu alaihi wasallam kuma kayi addu'a ka ce ghairul maghdubi alaihim waladdalli ka Allah ya raba ka da hanyar waɗanda ya yi fushi a kansu yahudawa kenan domin su suna da ilimi amma sai suka zama kama tsalin himar ya hamilu asfara sai Allah ya fushi da su ba su aiki da ilimin ba su kuma wala dalil nasara kenan su ba su da ilimin na aka kaga littafin nasu kala-kala akwai na wani akwai na wani akwai na wani kuma duk bible ne duk bible ne za ka ji ana ansa tambayoyi sai ka ji an ce ina ganin ya kamata ka yi kaza ne illa iyaka <laughs> to kai da aka tambaye ka ka faɗi hukuncin Allah ka koma kana tunanin kwakwalwanka kana ganin ya kamata a yi kaza ne ko a tambaye ka wane zai hau mulkin sama ka ce ba dole ba an zange nan ayar kenan ba dole ba <laughs> Allah ya tsawake to ikan ka kai wannan gaba ta karatun fatiha amma kan nan mu sani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yas'a bi fatihatil kitab aw bi ummil kitab ko bi fatihatil kitab fa hiya hida fa hiya hida duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sallan da ba a karanta fatiha ba batatta ce batatta ce batatta ce ya inganta a hadisi shi yasa masu fatawan faƙararru ma ta yassara min alƙur'ani ko me ka karanta na alƙur'ani ya yi ba dole sai fatiha ba wannan fatuwa ce batila gari sahiha an fahimta Allahumma sai fa in baka iya fata habba? to addinin musulunci bai kallafa maka abin da yake karfinka taqullaha masafatin sai ka koma sunna annabi ya ce kai wasu azka fa kul amin sai ka ce amin kaman yadda muka ce in kunta wahadaka in kai kadai kake sallah aw halfa imamin ko kuma kana sallah a bayan liman wata kufiha sai ka ɓoye ta mana ka faɗi a hankali ka ji yadda kanka to amma a hadisi sahihi kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in liman ya ce amin faƙulu amin wanda duk na shiga dace da na mala'iku to za a yafe masa Allah ka yafe mana wani abin mamaki ina tafe wai sai ka ga musulmi da ilimin shi da komai tun kana karami kila kake zuwa karatun malam na allo amma wai sai ka je yana magana wai any any to zai kai rista ne eh ko kofan kake yi misali turanci kake yi in ka zo ne sai ka faɗi kalmar yadda take akwai kalmomi irin waɗannan mutanenmu suna ɗimuwa sai su canza mata ma'ana wai sun, suna turanci to ka kyale shi bature in arne ne yayi yadda yake gadon gidansu ka ji wai musulmi yana ce ma musulmi muslim ko ba faɗi ne muslim ba kawai ne wai ya tasirantu da turanci wai bakin shi ya kare sai ka karya imaninka sai mahaukacin ina ne irin waɗannan kalmomin dole mu kiyaye su kan mu zama kaman a kukuturu ɗanin ka je ka koya ma a kukuturu wa ne ma ubana haka zai ta cewa alatsi ne ma shi saboda shi akalli hufi uzunaihi hankalin shi a kunne shi yake abin da ya ji nan hankalin nashi yake dan kwaikwayo ne da yanda a kukuturu ce kwaikwayon zance lafazi da lafazi da haka nake kwaikwayon ayyuka da halayen manzan Allah da mun dace sallallahu alaihi wasallam ku dubi wazima ku in ka taba karanta magana gaya yadda ya mai da aku ya zama jari zai siyar ya ce dubu ya riga ya koya ma aku ya kankata kai ya ce haba kai da gani na na shi dubu sai gari ne? sai kankata kai ya duni mutum ya ce haba da ganina na dubu ce kai eh? to ka dubi kamata ka ce ban yi jaka guda ba to gaji nafsin kenan ɗari bisa ɗari to haka shi yake in kuma ka koya mashi ya zage ta ne to kai zai ta zage in ka ce za ka ba shi abinci ya rika cewa ubanka ubanka to don da zo zai ba shi abinci ya ubanka ubanka ne ya gaskiya shi kenan Allah ya sauki don haka ya tabbata sahabai suna cewa amin a bayyane ban ce in ka ce a sace ka yi laifi ba ina fatan an gane wala ya kula hal imamu fi ma jahara fihi ta ce liman ba zai faɗi amin ba a inda ya bayyana kenan in ya ce wala dolin sai shiru ma Musa su ce amin shi ma matsala ce fikihiyya yawa akwai maganganun malamai musamman hadisin da muka ambata ta wanda nashi faɗan ya dace da iza kalar imamu imam wala dhalina fa amin wanda ya muwafaqa a menene akwai hadisin da yake ta illi man ce amin ku ce amin wanda na shi ya muwafaka da na mala'iku ina fatan an fahimta to amma a mazhaba ta imamu na maliku liman na bayyana karatu sai ya koya amin wa ya kulu hati ma a samafihi in ko a ɓoye yake yi inda karatun ɓoye ba zai ji na mamu ba shi mamu kowa zai faɗi nashi ne shi ma in ya kai ya jire ƙarshen fatiha to sai liman shi ma ya faɗi to ga shi ma ya kawo baki ƙaunihi iya harfil jihar ikhtilafin a ta a mazhaban maliku mutum ya faɗi amin liman ya ce amin a karatun bayyane malaman mazhaba sun ƙara su sani ma'ana wasu na cewa za a yi wasu na cewa ba za a yi ba wala Allah Abu Zaid ya yi maili ya minja yadda waɗanda ke cewa ba za a yin ba don haka ce wala ya kulu al'imamu fi ma jahama fi ce amma ya faɗin akwai maganganun malamai wasu na ayi wasu ba a yi ba to yanzu duka mun yi bayani ne akan mene akan matsalar ta da sallah da soma karatu har zuwa karken fatiha kalmomin da muka faɗi babu sallah ga wanda bai karanta ummul kitabi ba ko fatihatul kitabi an gane wannan yana wajabta ma kowannen mu ya tabbatar da ya iya fatiha da kyau ya tabbatar da ya iya karatun fatiha da kyau wani ya tashi alhamdu yake cewa alhamdu to a ma ni ban san wannan kalman ba ya mai da dai ha'un ha'un sannan ya mai da mimun nunu lillahi rabbil alamin ya yana tsaron gwada rabbil alamin ubangijin adadi kenan alam alam alam in Alamuna, ta'lamuna ya Alamuna. wa tarjuna min Allah ma la yarju alamun bil hamza kenan alamina alhamdulillahi rabbil alamin kaga wani in ka zo kana rabbil alamin ba ma zai kula ba ta ce ubangijin haɗaɗi نمقر رب العالمين الح الح تاجيكو كيف في تود يسكا الح كي تريني إن باك الحمد لله رب العالمين to dole ne sai mun koya yawwa tunda annabi ya ce ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ثم تقرأ سورة من طوال المفصل sai kuma ka karanta sura ana so babu na listihbab ka karanta cikin surorin da ake ce matsewalin mufassal an gani an kasa alƙur'ani gida uku dangane da tsawon surori akwai tuwal akwai tuwalin mufassal akwai kasa kuma akan kasa a ce akwai kisarin mufassal su yi harshen damu sai kuma kisar kawai ba kisarin mufassal ala kulli hal iwalin mufassal mafi rinjayen tattakan malamai yakan soma daga suratul hujurat an san suratul hujurat ko? to waɗannan surori suna da ɗan tsayi amma ana raba su da basmala ba kamar in ka ɗauko daga can kafallo irin su baƙara, ali imrana nisa ma'ida a ga wannan suwar tuwal ne za ta samu sura ɗaya da kusan hizifi biyar ba ɗan kaɗan kamar bakara a ga tuwal ne to amma ka gangaro zuwa hujirat so akan ce masa tuwalil mufassar a kuma ka zo wajen kisa kisarun suwa wanda su muka fi karantawa yanzu ka fi karantawa a kallolinmu ɗan gani amma dai mustahabi ne ka yi irin waɗancan yanzu dai sai a gudu Allah ka zo ka kamanta maka a ɗaya ka kamanta su matul hujjamat ko wa zariyati duk sai a zazzare a gudan bare <laughs> al'amarin ai sai a hankali wa’in kanat a tsawalamin zalika ba hasanu idan ka karanta surar da tafi tsawalin mufassal to ka kyauta wace sallah muke magana a kanta sallam asubahi don haka idan muna son magana liman yana matsawa ko baya matsawa to sai mun koma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa da yawa wasu da akan ce sukan matsa ba matsawa suke ba suna koyi ne sai dai himmata mu ne ta yi ƙaranci wajen ciyar da lokacinmu a sallah ko a bauta mun fi son cikin minti biyar an yi sallama sai ka ga masallaci ya cika dam wa jama lahiya lau ba ka gani yanzu duk masallacin da aka san ko da an ga hazan hajari ne za a hada sallah to za ka ga an cika bam sauran masallatai da ba a wannan bid'ar duk sai a watsi kun na ce bid'a ko a ya saba mu koyarwar zan Allah ba a ce kawai da ka ga hazo ka ga alamomi sai ka kama hada sallah ba ya saba wai hadarin da ake zaton zai ruwa ya haɗu to in ma banda mazhaban maliku ba wanda suka ce za a iya hada sallah a ga hajari gina gina gina ya yi tutif Allah duk mazhabobin nan sun ce ba za a hada ba mazhabar maliku ne kawai ta ce za a iya hadawa su ma ne suka ce idan gari ya washe sai an maida muna abu da ka da ka muke yi wallahi kuma ba a haɗa sallah an yi mawa an ɗauke kuma ba a haɗa sallah don ɗan yayyafin da ba zai maka shankar ba kai ana fa caɓawa wallahi ana caɓawa Allah ya tsawaki Allah ya ga daidai din ga in karanta daidai din wanda ba shi ba daidai ba ne a za ka ji daga nan ba daga nan ba a a alhamdulillahi rabbil alamin ka ji daga nan ya fito a an gane alhamdulillahi rabbil alamin to an nuna mun tun da lokaci yayi yi. je na <laughs> to bi kadarin tadalisi ba an ce in ka karanta surar da ta fi tsawo fiye da tuwalin mufassal ka kyauta ba sai ce ka lura da kuma duhun gari kada a wayi gari rana ta kusa fitowa a ce ana yin asubahi a masallacin su malan tanko ila an fahimce ni shi ne da kadar menene tagalis duhu shine tagali me yasa ya faɗa haka saboda hadisin da malik ya ruwaito Allah ya ji kansa cewa annabi yakan sallar asubahi daga alfijir ta fito wani jumu Mun muntashira taurari fasar ko'ina sun wasu inda alfijir ya fito sai sallah kawai to kuma aka ce wa yansaruhu min as-salati in ya gama sallar mata sukan fita su kuma suke so mafita mutallace atin bi murute inna la yu'afna min al-galati shine tagali mata sukan fita suke so fita. kun san a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahun mata na baya ne ba ba wani masallacin mata ba na maza kuma ba wani labulan da ake sawa a'a sahun maza yakan soma da sahun farko wanda ke bin liman sahun mata yakan soma da sahun ƙarfe na bango bangon yamma ba na gabasa shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khayru sufufi rijali awwaluha wa a akhiruha wa sharru sufufin wa khayru sufufin nisa'i akhiruha wa a awwaluha saboda me ƙarshen sahun maza farkon sahun mata kenan kaga yayi kusa da mata kuma annabi ya ce mata rasu ba a ji titinatan a zaro rijali nisa'i ita kuma sahunta na ƙarke can kuriya ta fi nesa da maza ita kuma wanda take sahun farko a layin mata ta fi kusa da maza kun gani ku? ta shi yasa aka ce in da yanzu matanmu na zuwa masallaci aka yi masa sahu a baya to in aka gama sallah duk maza za mu zauna sai mata sun gama fita sunna kenan cewa yansa rukun nisa'u mutallafi'atin bi mu'utihinna la yu'rafna min al-galasi in aka annabi ya gama sallah ya juyo to mata kuma duk sai su fita ta baya fita su ta fita suna lullube da hijabinsu ba a gane su saboda duhu ba ba a gane su saboda lullubin hijabi ba ne a saboda gari bai washe ba domin idan ka san mutum da kyau ko riga ya canza in ka dubi jirin shi za ka ce ga malam mudi can ina fatan an gane to min al-galati wa tajaharu bi qira'atiha idan ka zo karanta me yake da suna sallan asubahi za ka bayyanar da ta ne wato a bayyana ake duka dama raka'a biyu ne to duka biyun za a yi ta a bayyana ne wani wani an gan shi ya ta rawani ya ta alkyabba ga kwagiri ga irin takalmin na mai lankwashewa sandal zuwa ka saka mai ɗan lankwashewa ka ga an kwana da shi kai wannan da gani malami ne ana halin tafiya ne aka yi a zuhun aka ce shiga ya shiga aka yi la'asar aka ce shiga ya shiga ba ta zo ta ce shiga sha'awa ka kai shiga dai a to asiri zai Ta aka yi aka yi ta aishi ya taba sai kuma wani ya taba Allah ka sa mu dace ka yafe mana zunubanmu ka san shi karatu ba a ƙaryar shi ne ai yawwa wa alaikumus salam na'am na'am Allah ya sa wanda zan iya ni. na'am hmm Hmm. Mm. hadisin da ya fi inganta a kan iqama kalmominta ɗaiɗai ne in ka ɗauke ta bari ka gane ku in ko wancan hadisin da ka karanta ya inganta to in ka aiki da shi ba ka yi laifi ba ina fatan an fahimta me tambayan ka ta farko Mm. ai hukuncin maimai a kiran sallah shi ne hukuncin maimai a iqama domin a wasu hadisan ma an kira su a rana ne da iqama ɗin, da wazanan sai aka ce duka sunansu su wazana ina fatan an fahimta kawai inda bambancin yake mun kuma ambata ko a ifama ce ko a wazana in an zo kalmar hayya alasala muka ce kana iya cewa wala haula wala quwwata illa billah wannan ya tabbata amma babu wani bambanci kwaikwayo za ka yi wa alaikum assalam na'am na hmm. na dawo gida na dawo kusa harar da shi har da ta sallah sai abin ke ban mamaki da kuma ba da wuri ba ne sai ba in ce wannan lokacin sai bayan na zauna da shi kan zai hari na ta za mu zaɓe na garba na dawo kuma na ga har yau suna tsara su sun ke ga mu ce wahala sallah a cikin gida ba ta lokacin da nake da ba saboda sai ke mu ba za mu yi ba abin da mun mamaki tun da nake a rayuwa na ban taɓa gani cewa in ma za a haɗa sallah a gida bai ta za mu ta masallaci ko mu sallah ba gida ko mata kuma ta da sallah a gida. Hmm. To, ni yana cikin tahawun wato sakaci mummuna. Kawai sai mutum da molanka ya yi aiki. Wato yadda sunna take, hatta haɗa sallah. da kana gida ana tsulla ruwa Ta ji za a haɗa sallah an hana ta ta fito suna a nan ka zauna a gida kai yi sallarka shi sa ladan in ana tsularwa ruwa zai kira sallah to cewa yake ku yi sallah a gidajenku maimakon ya ce hanya tsala. sai ce sallu fi rihalikum wasu malamai suka ce zai ce hanya ala salatin sai kuma ya gwama da sallu fi rihalikum na gaba za ka fito ba ah, me yasa ake hada sallah saboda a samu sauƙin wannan yanayi to kai Allah ya sa kana gida baka fito ba to kuma za ka fito da sauki ka zo a yi maka shankar wani haka zai fito tsamo-tsamo shi kwaɗayin ya yi ya huta ya ba haka ba ne don na rantse maka da Allah da an ba da dama a yi difo to wani ya tashi asuba zai hada abin shi ne ya yi hamsin salawati din ya ce kaga duk na huta in an shiga harkar duniya kawai sai a nutse gaba daya to ba hikima a ciki Allah ya sa mana salloli ya raba mana su cikin yini da dare domin a tunasar da mu mu koma gare shi lokacin da ka nutse wajen neman abinci ko wata harka da kake yi sawa'an mai kyau ko mai kyau kana ciki sai a ce daina daina daina taho kai sallah daina daina daina ka zo ka samu tsira gobe kiyama hayya alal falah to sai a jaddada maka imani ana fatan idan ka san abin da kake karantawa ko liman ke karantawa a fatiha da sura kai kuma ka san abin da kake faɗi tun daga kabbaran isra'i ka san Allah ya ji ƙarfin kasuwancinka ko sana'arka ko ofis ɗinka yanzu ka zo ka sallama Allahu akbar min kulli shay'in in da ka nutse yanzu an tunasar da kai sai ka koma kuma wajen sana'a bayan wani lokaci sai a sake cewa ta so ka zo a sake jaddada maka imani amma da yake da yawa cikinmu ba mu tunani menene natijar da aka kasa sallah sai mu zo mu yi tasirin da ake so mu koma da shi a nan muke barin shi in ma mun tasirantu da shi yin a nan muke bari shi ta sai kusur cikin fizi lalil ƙwa'an ƙarƙashin ayar juma'a da take cewa idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati fa qaw ila zikrillahi wa zarul bay'a zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون yi dogon bayani ya ce an taso ka daga wajen sana'a an ce ka zo ka yi sallah ina ta barin abin ne ka gama sallah an ce ka koma wajen sana'a amma ka ambaci Allah tili sai ce to idan ka dubi sallar mu awa nawa muke yin mun zo awa nawa muke mai tsawon ne wanda yake yi da tsawo a kwata ka lura da kyau masallaci nawa ne in an tashi sallah ake minti goma sha biyar daga kabara zuwa sallama to in ka haɗa salloli biyar awa nawa suka ɗauka a cikin awa ashirin da hudu cikin idan kama ɗauka kwata-kwata awa ɗaya da kwata aka ne to ina awa ashirin da uku ba kwata su ba za ka bauta ma Allah ya cigi ba sai wannan ita ce hikimar in ka auna sallar da kake awa nawa ne hidimanka na rayuwa da shagulgulanka na rayuwa awa nawa ne shi sa yake to in kun koma wajen ayyukanku ko sana'o'inku ko kazanku da kazanku fazkurullaha kafira nan ma ibada ce ku tuna Allah a kasuwancinku ku tuna Allah a nomanku ku tuna Allah a tukin motocinku kai mai keke na a tuna Allah an gane ya yi, amma ka kawo jarori ya kasa a nan ka kawo tuƙe ya kasa a nan <laughs> ya kai ka ya yi daidai a addini kana ina za ki sauka ki kuma ina za ki wato komai dai da nashi matsalan ba <laughs> kai ku ya haƙuri ana ta niko mun takarda ana janyewa mun so mu ne ma ci gaba wata rana an sha Allah ai haƙuri da Allah eh Allah ka datar da mu Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka bi izzati ka wajjalalika ka sanya gobe mu yafi yau din mu kyau har mu ga mu da mahamarka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين So. shawarar aiki